wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wasu sinadarai abinda mace za ta yi amfani da shi bayan ta kammala jinin al'ada da mata suke yi wata-wata to ga abin za ta yi amfani da shi wanda wannan za ta yi amfani da shi ne tsawon kwana biyar bayan ta kammala jinin al'ada wanda in dai ta yi amfani da shi to da Allah duk wasu matsaloli da mata suke iya samu bayan sun jinin al'ada tunda akwai datti wanda in mace ba ta iya kula ba za ta iya ɗaukan wata cutar ma a jiki sakamakon rashin kulawa to akwai abubuwan da ake so ta amfani da shi na kwana biyar wanda in dai ta yi amfani da su na kwana biyar ɗin nan to lallai za ta samu waraka kuma zai zama ta ƙara inganta lafiyar jikinta cikin sauƙi ba tare da ta sha wata wahala ba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 mun san yadda zuma take da tasiri kuma take da magani a jikin ɗan adam idan mutum ya yi amfani da ita kuma mun san habbati sauda muna ganinta kuma tana ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana yayi magana akan sosai domin tana ɗaya daga cikin 'ya'yan da ake cewa tana maganin komai amma banda mutuwa za ka ga hadisai da dama an ce habbati sauda tana maganin komai amma ban da mutuwa a ciki za ga a ciki wani lokacin za ku ga an ce ma hatta kuturta tana magani to kun ga tunda tana suna ɗaya daga cikin waɗannan sinadaran lallai sinadarai ne da bai kamata a ce muna wasa da su a rayuwarmu ta yau da kullum a ce ko da yaushe muna tare da su musamman zuman nan habbati sauda su zaitun su miski duk bai kamata a ce mace tana wasa da su ba domin suna da tasiri suna da fa'idoji sosai a jikinta yadda za a shi ne za a samu zuman nan sai a samu habbati sauda zuma da habbati sauda zuma da habbati sauda so shi ne za a samu eh, zuman za a iya samun kamar rabin lita sai a samu habbati saudan kamar cokali uku idan aka samu kamar cokali uku sai zama na eh, wannan kunga idan ma aka samu zuman rabin lita ma yayi yawa tunda misali kamar robar yogurt ma mutum ya samu robar yogurt mutum ya samu na zuman so zai iya zuba habbati saudan kamar cokali biyu in ya zuba habbati saudan kamar cokali biyu to shine zaki na sha cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare da safe ki sha cokali biyu da rana ki sha cokali biyu da daddare ki sha cokali biyu tsawon kwana biyar to kin ga misali kuma ba a so misali ba lokacin da ko kina cin abinci ko kan ki ci abinci da ki ci abinci ba alƙalla in kin sha ana so ki dan bar shi dan minti ashirin zuwa talatin ya dan bi jikinki kafin kuma sai ki ci abinci to haka ake so in dai kina yi kuma lallai za ki ga kin samu ke da kanki ma za kina ba wata kice da Allah ki ce ga wannan kana yi lallai za ta ji daɗi to haka ya kamata ana yi tsawon kwana biyar in dai kina yi to da idan Allah za ki ga kin samu waraka a matsalolinki cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare